أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستهق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو كذاب هديه إلى يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مدعوكتين سركي يا داود مو domin karasa wannan littafi mai suna jawazu safarin ilil akhira wasan da kowa zai riƙe saboda tafiya lahira Allah ka sa inda mu tafi mu tafi da imani ina ganin aljannatu wa na'imu hada mu haka ne malam yace akhil habib ya kai dan uwana masoyi na'imul jannati wato ni'imar aljanna ya fuƙul wasu wato ya fifici a wasafa a ce ga yadda ni'imar aljanna take sannan wa ya kusuru dunahu alfiyalu sannan tsurantawa wato kamar yadda Allah mutafukin sarki ya maganan cewa yukhayyalu ilaihi a suranta maka abu kana tsammanin haka yake sai abin ya bayyana sannan kuma sai ka ga ba haka abu ne yake ba to duk yadda za a kiyal a suranta maka aljanna idan dan adam ya je lahira sai ya ga ba yadda aka suranta masa aljanna ba haka take ba da haka abdullahi dan mas'ud yake cewa ko dan abbas duk abin da ke cikin alkur'ani na ishara da ya zuwa ga aljanna kamar samfur ne da yake nuna maka da inda za ka hakikanin kuma abin sai idan mutum ya riska shi yasa a mataki na al-yaqinu muke da ilmul yaqinu akwai ainul yaqinu akwai kuma haqqul yaqinu ilmul yaqinu shine Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce akwai aljanna mun yi imani mun yadda akwai aljanna wannan shine allazina yu'minuna bil ghaibi ainul yaqin kuwa ranar alkiyama mutum ya ga aljanna ga ta kuru da kuru yana gani ya zamanto yana daga cikin wanda za su shiga tawagar da Allah ya ce wasiqal ladina ƙau ila aljannati zumran hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha to kafin mutum ya karasa gurin aljannar annabi ya ce daga wajen tafiyar shekara 500 ake fara biyu kanshin ta idan mutum yanzu ya ga aljannar yanzu ya samu ilmul yaqini ya yadda kuma yanzu ya gani idan mutum ya shiga aljanna yanzu ya samu haƙƙul yaƙini shi sa ba haushi yake cewa labari ba kaman gani da ido yake ba duk yadda mutum ya ƙware da ba da labari in ya ba ka labari ya sha bamban da kai ka ta ga abin kuru da muni kun bambanta ina ba ta fahimta da haka duk yadda za a ba da labarin aljanna kiyal suran tata sai ya gajiya ba za a iya baka hakikanin labarin yadda take ba malam yace wa qad sa'ala sahabatu radiyallahu anhum ar-rasula sahabbai sun tambayi annabi an wasu aljanna akan ya siffanta masu aljanna ya ya take sai manzon Allah ya ce hasba'uha al-lu'lu yan kananan tsakoyin da ke gidan aljanna diamond ne wal yaqutatu da kuma yaqutatu wa turbatuha az-za'faran sanan turbayat ta za'faran man yadkhuluha yan'am duk wanda ya shiga aljanna zai ni'imtu ni'ima ta har abada wacce ba za ta yanke ba shi yasa da Allah ya zaunar da annabi Adamu aljanna daga cikin abin da ya faɗa masa yace fa kunna ya Adamu inna hadha aduwwan laka wannan makiyinka ne wani zaujika sannan makiyin matarka ne fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa kar ku bari ya fito da ku daga aljanna za ku sha wahala saboda aljanna tana da wani bambanci wanda ya sha bamban da duniya Allah ya ce masa inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'ara aljanna ba za ka ji yunwa ba kuma ba za ka yi tsiraici ba duk wanda ka ganshi da kaya ya sa ta akwai matakan da ya biyo kayan ya sayu ba ka kawai kayan ya sayu ba a duniya inna laka Allah ta ju'a ba za ka ji yunwa ba fiha a cikin aljanna wala ta'ara sannan ba za ka yi tsiraici ba sannan gedi na ci da sha a aljanna ba shi da limit amma a duniya yana da limit shi sa Allah ce mana ya bani adama na zinatakum inda kulli masjidin sayti wa kulu ku ci ku sha da haka malamai suka ce harkar kiwon lafiya ga baki ɗaya wannan aya ce ta tattare shi dan adam in bai ci ba a duniya matsala in kuma ya yawaita ci matsala sai Allah ya ce to fakulu sharabu. ku ci ku sha amma wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifina Allah ya ce masa inna laka ju tajua fiha wala ta'ara wa annaka la tazma'u fiha wala A aljanna ba za ka ji kishi ba sannan kuma ba za ka shigo hantsi ba amma wasu waswasa ilayhi shaytan wa qala ya adam hal adulluka ala shajaratil kuldi wa mulkin la Ba zan nuna maka itace da in ka ci zaka dawwama ba a wani gurin ma ce ma shaytan ma na hakuma kuma an tilkuma shajarati illa an kuna malakai ta kuna min al ba komai yasa Allah ya ce karku ci wannan itaciyar ba saboda idan kun ci za ku dawwama sannan wajen jan hankalin su wa qasama huma inni la kuma la min an-nasihin ya da Allah yace musu wallahi tallahi billahi allazi fiha fadallahuma fadallahuma bi gururi sai saukar da su daga aljanna ta hanyar ruɗu, wala yab'as sannan mutum ba zai shiga cikin tsanani ba wa yakhludu mutum zai dawwama a cikin ta wala ya mutu ba zai mutu ba har abada shi yasa annabi yake cewa idza dakala Allahu ahlal jannati aljanna idan Allah ya shigar da yan aljanna suka shiga aljanna Allah ka samu lafiya sannan aka shigar da yan wuta wuta Allah ka saba ma tafi annabi ya ce sai a zo da mutuwa a surar rago a ajiye tsakanin wuta da aljanna sai ya ce yan aljanna su leƙo idan suka leƙo sai hankali ya tashi sai a ɗauka cewa ba to yanzu ba za a ce a fito daga aljanna ne sai a ce ma yan wuta su leƙo idan suka leƙo sai su ji daɗi sai su ɗauka cewa yanzu an samu mafita ne za a ce su fito daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana kallo Allah zai sa a kwantar da mutuwa a kashe ta a surar rago tunda yadda mutuwa halitta yadda rayuwa halitta ne ai mutuwar ma halitta ne allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala rayuwa halitta ce shi yasa take da lokacin da take karewa amma banda ta Allah sannan mutuwa ma halitta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba abin da zai daga ma dan wuta hankali irin su ga an kashe mutuwa dan Allah ne kadai wajen azabtar da dan adam ya buƙaci ya mutu kuma babu mutuwar wana da ya maliku liya qad alaina rabbuk allazi qala innakum makisuna za su kira maliku mai tsaron wuta sai da Allah kai ma Allah magana mana ya kashe mu shi yasa yace wala yusiku wa saqahu ahad ba wanda yake daure irin Allah in Allah ya tashi daura mutum to billahi da zai ci daure yadda ya kamata kuwa Allah ya kiyaye to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ya kawo wannan magana sai kawo fadin Allah ta'ala ta wa anzirhum yawmal hasara awa mutane gargadi da jan kunni da kashedi rana ta bakin ciki tana dama ta dana sani tana nan zuwa a yaushe iz qudiyal amr lokacin da aka kashe mala'ikan aka kashe mutuwa kowa yana kallo amma wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun mutane na cikin rafkana a nan duniya sun ibun Allah wannan duniya ta sa gaba da Allah idan ka tara ka tara ka tara ka tara shine wa idal isharu ustilat akwai lokacin da za a bar dukiya a banza ba wanda zai kula da ita lokacin ne Allah ya ce inna na narisul arda wa man alima yanzu mu ne za mu gaji ƙasa da duk wanda ke bayan ƙasar sannan wa ilaina yurja'un kowa da kowa sai ya dawo gurin mu ko mutum ya so ko bai so ba mun sha bayani muka ce dukkan wani mutum da ya mutu idan ka taɓa tsayawa akan gawon wani a lokacin da ya mutu duk ƙarfinsa da girmansa za ka ga duk inda kai ƙoƙarin ka ɗauki hannun shi ka dawo da shi ka raɓar da shi za ka ga hannun sai ya buɗe a haka yanzu yana wa mutane ne ishara wanda suke kansa ku lafa ku gani yadda na shigo duniya shi zan batta ba komai a hannuna kuma ka ku bari wannan duniya ta sa ku rabu da Allah kuma ba za ku bar cikin ta da wani abu ba amma dai lokacin da yawan mutane kuma suke ƙara zage damtse da zage kan sakali na cewa wajen su samu duniyar nan sai sun rabu da Allah sannan wala ya mutu wala ya bala su ya buhu tufafin ɗan aljanna baya tsufa ko nan maka kaji sai kai sati kana sa kai ba da tuba wallahi saboda ba abin da zai kawo da su a harami sai kai sati sai kana sa jallabiya kana sallah saboda yadda gurin yake jallabiya ba ta yi da ba ba ma aljanna ba sannan wala ya fina shababuhum samartakar su ba ta karewa kuma mun sha bayani mun ce inda wannan rayuwa ce ta duniya da ka kai shekara arba'in da biyar ka kai shekarun da malamai suke ce masa sununin malaya shekaru na musulma Allah ya kiyaye a ce ba za ka ci kaza ba ba za ka ci kaza ba ba za ka ci jan nama ba ba za ka ci kai ba ba za ka ci kaza ba ba gishiri ba magi ba ba suga ka Allah ji da an ce ba za ka ci wannan makai ma ka san ai tafiya ta fara tafiya sai mutum ya tsaya ba Allah ya tsaya ba Allah wannan shi ne daga lokacin da aka ce ba cin magi ba gishiri ba cin kaza ba cin kifi ba cin nama ba shan ai shi kenan malam ai ka san matsala ta faru Allah ya kiyaye amma aljanna ba haka bane duk wanda zai shiga aljanna sai an mai da shi saurayi matashi shi yasa yana daga cikin abubuwa guda bakwai da annabi ya faɗa wanda Allah zai ajiye a ƙarƙashin al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah madaukakin sarki akwai shabun na sha'afi ibadatin lahi ta'ala saurayin da ya taso tun yana saurayi yake rike da addinin Allah har ya kuma zuwa ga Allah a haka ranar alkiyama za a ce masa ya je ƙarƙashin al'arshi ya zauna jin rigimar da za a yi yana kallo wannan ya shaƙo wannan wanda ya shaƙo wannan akwai wani malamin mu in bayani ya bayani sai ka ji Allah kai mu lahira da gaskiya akwai kallo wallahi ina fata an fahimta amma in ka je lahira da gaskiya mai duk za zaka zama abin kallon wallahi Allah ya kiyaye usuruha wato fadiddukan aljanna wa masakinuha da kuma guraren ainihin wato zamanta usur shine fada fada kamar irin wato gidan mulki ko shine ne shine kusur gidan mulki shine kusu to fadiddikan aljanna da kuma guraren da manta lilmu'minina fiha masakin tayyiba da masu imani suna da guraren zama masu daɗi hasana masu kyau قال الله تعالى ألا من أفتن سركيات لكن الذين اتقوا ربهم وإن سقدقوا لن ألا من أفتن سركي لهم غرف سنع فال لكعب wa'annan lokacin min fawqiha ghurafun falu a saman falu bene a saman bene fada a saman fada mabniya sannan wannan ginanniya waye ya ginin shine Allah subhanahu Ta'ala? kamar yadda muka ce annabi ya ce inna Allah khalaqa jannata adnin wa banaha bi yadihi Allah shi ya halicci aljanna zama kuma ya gina ta da hannun shi wannan fada ta jiri min ta fi hal anharu koramu suna gudana a ƙarƙashinta Ƙoramin nan ba na ruwa ba kawai akwai na zuma akwai na nono sannan akwai na akwai na giya ko akwai na ruwa ƙoramu daban-daban qala ibn kathir rahimahullah yake cewa bar Allah azza wa jalla an su'ada'i Allah ya ba da labari dangane ma da masu arziki ranar tashin alkiyama yace anna lahum ghurafun fil janna cewa suna da wasu fa'iluka a gidan aljanna وهي القصور إتكي فاد بك أي الشاهد من فوقها غرف الشاهد abin da ake lura da shi shine samanta akwai falillika gurafin mabniya a shahidu min fauki ha gurafin mabniya wato falillika ginannu tsibakun wato mataki bayan mataki daga wannan sirri na ɗaya akwai fada da falo iri daban da kujeru da kushin kushin ina fata fahimta da shimfiɗu da fulillata ba irin na wancan da wancan da wancan ba a'a wanda Allah madaukakin sarki shi ya kila da kansa sa aka aji kamar yadda bayani zai zo ainihin wato nan gaba kamar yadda yace la tarkabun nan tabaqan an tabaqi wa'annan falillukan mataki bayan mataki fada bayan fada kun san abin da sa Allah yake magana yake maganan guraf saboda na daga cikin abin da yake sa wasu ke rabuwa da Allah akwai maganan gidaje shi yasa da ya tashi kawo abu guda uku da abu guda takwas sai ya ayyuha allazina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman sai yace wa man yatawallahum minkum fa ulaika hum adh-dhalimun sai yace qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa tuku wannan din na kusa da kai ne sai ce wa amwalin muha wa tijaratin takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha akwai gidajen da mutane suka gina a nan duniya su da kansu sun yarda da ginin da suke kaga mutum ya je bayi zai wanka sai ya awa uku a gurin akwai swimming pool akwai waye akwai tv akwai waye wallahi gidan wani dan uwa da muka je ya gina wani gida a kano ne ba nan garin ba ne wani uwa da muka ji da shi da ya ga nan cewa ya ko aljanna aka ba shi wannan yayi wallahi an fahimta yi mai kuɗi ne na gaske amma wallahi abin da zai baka mamaki wallahi harkar kuɗin shi ba ta sa shi nisa da Allah ba ta sa shi kusa da Allah bayi in za ka shiga da zaran ka taka step akwai abin da zai karanta ya tuna maka baka karanta abin shiga ba ba kuma ya yi wani wayarin duk gidan kusurwar da ka shigo za ka ji ko dai ka ji tafsirin malam Jafar na tashi ko ka ji kira'an malam Jafar na tashi na ce to kaga wannan fa an ba mu yi da gaske ba billahi allazi la illa huwa ka gani wannan motar wannan motar wannan motar da muke aikin da awa da ita yanzu wannan siyana billahi shi ya ba mu motar na ce to wannan mutumin in ba mu yi daga cewa ya ta bilis ana kuma za a je can samun da ba a fi nan ko kuwa Allah ya samu dace to haka ai kamata mutum ainihin wato ya zama wa'annan mabniyatun muhkimatun wato ginannu ne kuma an kyautata su shi yasa alqur'ani Allah yake kitabun uhkimat ayatu duk duniya kuma kowa ya san cewa zubin alkur'ani da balagarsa da fasaharsa tunda asdaqul qa'ili ne yake uhkimat ayatu kowa ya san ku an kyautata alqur'ani to tunda ko aljanna aka ce muhkimatu an kyautata ta kowa ya san ku gini da tsari da zubi da Allah ya mu aljanna tsarin ya kai muzakkarafatu abin kawacewa aliyatun sannan daukakakkiya ce wa yaqulu sallallahu alaihi wa sallama fi wasfi bina'iha annabi yana faɗa a wajen wasafa ginin ta sai ce labinatun min fidda wa labinatun min zahabin wa labinatun min fidda bulan aka gina aljanna da shi yanzu wannan ba bulo da ginin aljanna bulo din bulo ne na zinari da kuma azurfa yanzu zinari da wani Allah zai masa taimako ya samu kamar rediyon nan eh kamar rediyon nan ya samu zinari kamar rediyon nan lala ya gangara ko bai gangara ya hai a tefa gidan da za ka zauna fa labinatin min zahabi wa labinatin min idda bulan ginin sa gidan an gina shi ne ginin zinari da azurfa idan wanda zai gini ya zama to ginin da aka yi zinari ne da azurfa to ya kuma kayan da za a zo a sa cikin gini ina ba ta an fahimta sannan wa milaqaha al-misr izkir sannan wato abinda ake sawa ya rike shi shine almiski nan in za a yi gini in an sa bulo da bulo ba siminti ake sawa to an sa bulan zinari da bulan azurfa almiski ake sa sai rike bulan haka Allah ya tsarin ginin aljanna ka kusan cewa lalle ku wannan gurin ya gino amma annabi ya ce man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila duk wanda yake jin tsoron Allah zai dinga sammako gurin aikin alheri duk kuma wanda ya dinga sammako gurin aikin alheri zai kai inda ya kamata ya kai sai ce ala ku saurara inna fil lahi galiya wallahi hajar Allah tana da tsada ba a samun ta haka kau haka duk wanda yake neman aljanna ya tashi neme ta da gaske gidan da kake zaune ka san ba haka kawai kan gidan da kuba da windo da waye ka zo ka shiga sai da kai dawainiya kafin gidan yawa ya tabbata to gidan duniya baka gaishe da windo da kofa da komai ba da kushin ka zo ka shiga sai gidan lahira kake so kai ka je ka shiga ba tas bawa ba a wannan shine wasan time ko kamar yadda imamu shafi yake cewa wato tarjun najata wa lam tuslim masalikaha sai ce inna safinata la tajri ala al kana so ka tsira amma baka kama hanyar ba ai ba wanda ya taba ganin kwale-kwale tana gudu a fili waye ya taba gani a titin nan na unguwar dota tun da ya taso ya ga kwale-kwale tana gudu a kan titin nan da gudu ta tadin faru a wa waye taɓa gani saboda me saboda nan gurin ba hanyar kwale-kwale ba ne ba abin da ya haɗa nan gurin da hanyar kwale-kwale sai yasa ba haushe magana ya ce hanyar jirgi ba hanyar mota ba sannan kiyamu ahalin janna wato hema da kuma tanti na yan aljanna wafil jannati kiyamu a cikin aljanna akwai hema da kuma tanti ban sani ba ku an fahimta hausa eh to aka ji ko an fahimta yi ina faɗa muku sai an yi bayani wallahi mun san akwai mutanen da fa ba sa jin hausa ai an gane wato na na ba da sanin yadda zan yi bayani hema da kuma wa tanki yanzu idan ana rikici a gari Allah ya kiyaye in ba zaman lafiya idan sojoji suka shigo gari ba kuna ganin suna kakkafa wasu rumfuna ba inda suke zama to nan ake ce masa hema kowa ko tanti ina fata an fahimta Allah dauko sarki ya ce hurun to a cikin wannan wato hema akwai wasu irin mata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da matar aljanna kwaya ɗaya za ta leƙo duniya inda ana karatu ta kallo na tace wani ne wannan wallahi sai ya mutu saboda tsabar kenta sannan annabi ya ce dan kwalin matar aljanna ya haku duniya da abin da ke cikin ta to ya kuma ita matar shi yasa Allah ya ce hurun wasu irin mata ne maqsuratun fil qiyam wanda suke taƙaita kallo suna zaune a cikin wa'annan nemomi ba sa maka kuru kamar su cinye ka kallon wato wani irin kallo ne ake na ɗaukar hankali kun san koma ce yanzu a duniya wacce ta san abin da take akwai kallon da za ta yi wani mudu na za ta ɗauki hankali shi to matan aljanna haka ainihin wato suke wani gurin da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa hurun in akwai hurun in malamai suka ce hur ita ce matar da idan ta yi baki bakin ya yi baki sitik baki sitik baki wulik sannan sai ya ratsun fari ya zo ya ratsa cikin bakin bakin ya zama baki sitik baki sitik baki wulik sannan farin ya zama fari fat fari kal fari sar da haka yanzu launin fari ya haɗu da launin wa launin baki shi yasa Allah ya ce hurun ki sai in baka gane ba sai ce ka amsalin lu'lu'il maknun kamar wani diamond ne yake rufe ya ka buɗe shi yanzu damun in yana da aka buɗe shi za ka ga yana sheki yana ɗaukar ido to haka matan ainihin wato aljanna suke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya faɗi wannan maganan sai malam yace wa hadhihi al-siyam ajibatu wannan himamun fa suna da ban mamaki fa hiya min lu'lu'u ba irin ta sojoji bace fa da ake kafa ta da wani yadi wani yadi kore ko kwa da wani ganye ganye a'a ba irin ta bane ita wannan himar da lu'ulu ake kabata kamar qala sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi yake cewa fil jannati khaymatu a cikin aljanna akwai tanti akwai hima min lu'lu'in mujawwaba na ainihin wato lu'lu'u mai fadi sai ce arduha 60 milan fadin wannan wa tanti kawai kun san dama jin da aka ce tanti guri ne wanda mutum yake dan zauna na wacin gadi ba zama na dindindin ba to faɗinta ya fi wato mil saba'in faɗin hemar daga ina zuwa ina ne mil ɗaya daga nan zai kai daga nan zuwa ina eh zuwa ina sambur to daga nan zuwa sambur to saba'in zai kai ina zai kai dare ko to hema ci kwaya ɗaya tanti ne tsawonta ya kai su saba'una milan mil saba'in fi kulli zawiyatin ha ahal. a cikin kowane kwana na wannan wato tanti din akwai mutane ma ya rana al'akarina amma wani baya ganin wani wa ya tufu alaihimul mu'min amma mumini yana yawon sa aljanna yadda ya ainihin wato gadama sai ashjaru ashjarun wasu marun janna wato itace da kuma bishiyoyi da kuma 'ya'yan itacen da ke cikin aljanna malam ya yace akhbarana Allahu azza wa jalla anna fil jannati ashjaran Allah ya bamu labari a cikin aljanna akwai 'ya'yan itace kasiratan masu yawa mun ha daga ciki akwai al'inab akwai inabi yanzu nan gurin in karanta da Allah akwai wanda bai taba ganin inabi ba ko ya gani bai taba ci ba suna da yawa ko kuwa yanzu in kare sai a ce rabin kilo dubu daya inabi kilo dubu biyu ta kuma kana fama da masana ba za ka je ka sai biyu kilo dubu biyu ba sai a taru cikin minti biyar a cikin a watsi ba zai yi wallahi ko kuwa to a aljanna akwai dan inabi kuma dan inabin ba irin na nan duniya ba abdullahi dan mas'ud yake cewa khasafati shamsu ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam rana ta yi kusufi a zamanin annabi manzon Allah ya zo yana salatul kusufi ya ce ana cikin sallah sai muka ga annabi yayi gaba ya kai turar wani abu sannan daga baya ya dawo baya lokacin da ya gaba mu ma sai muka bi shi da ya dawo sai muka dawo bayan an gama sallah sai muka ce muna sallah mun ga yi gaba ka kai turar wani abu sai manzo Allah ya ce ina sallah ne aka nuna mun dan inabi daga cikin inabin aljanna sai na kai sura in kamo sai aka zai sai ya ce da na fusgo kwaya daya na hauro da shi duniyar nan da mutanen duniya sun dinga ci har tashin kiyama ba zai kare ba kama an kawo munafiki ma sai ci kuma abincin aljanna Allah ya ce inna Allah harrama kuma alal kafirina wa nada ashabul jannati ashaban nari ko wa nada ashabul nari ashabul jannati an afidu alaiha min al-ma'i aw min ma razaqakum Allah qalu inna Allah harrama kuma alal kafirina sai Allah ya haranta arni ya abincin ainihin wato gidan aljanna saboda haka ba zai yi ba sannan akwai nakal dabinai wannan dabinan da ake gani yana da wani irin amfani ko da na duniya ne wanda Allah kaɗai bar makansa sani ina ba ta fahimta shi yasa akwai ajuwa ma da annabi ya cikin kwaya bakwai kullum kafin mutum ya karya ɗaya ne daga cikin rigakafin in amma mutum asiri ba zai kama shi ba wannan yana daga ciki sannan ka kalli dabino ka gani duk wani abu da ka sani hatta suga idan ka ɗauki dabino ka ci yanzu in ka ɗibi suga ka sha sai ka ji sugan ba ta kai zaƙin dabino ba ko kwa wa fil ardi qita'un mutajawiratu wa jannatin wa nakhilin min a'nabi sinwan ghayr sinwan sai Allah ya ce yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'd fil hukm ruwa dai Allah yake saukarwa in ya saukar a shayar da mangoro da ayaba da lemu da waye da darbejiya darbejiya aka ji da ɗaci wannan da bauri wannan da zaƙi wannan da tsami waye yake yin wannan yasa yake yisqa bi ma'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil hukm mu shayar da su ruwa ɗaya sannan mu fifita wani a waje wajen ainihin wato yanayi da launi da kuma daɗi wannan aiki ne na Allah sun Allah alladhi atqana kulla shay wa rumman sannan akwai rumman kama fiha ashjar sidr haka nan a aljanna akwai magarya magaryan nan fahimta zama ba kowa bane ya da aka yan uwa a dinga samun lokaci ana sai ziyara ƙauye ko kuwa in mutum yana da yan uwa ya je kauye ya sadar da zumunci sannan ya dan gaggano wasu abubuwa shi ma ya zo ana labari ya san ko kuwa yawa saboda haka akwai sidir magariya magariyar duniya duk wanda ya san tana da kaya saboda haka in magariya ta yi idan ka je za ka ɗibu 'ya'yan magarya in dai ta duniya ne ka sha suna da zaƙi amma ba kai sa'a ba biyu za a yi za ka sha amma sai ta sosai ka da ɗaya wallahi wannan haka magariya duniya ɗi wa tsalihin sannan akwai ayaba ayaba amma ba irin ta duniya ba ko saudiya ka je duk wanda ya taɓa zuwa ya san ayaba a najeriya in ya je saudiya ya ga ayaba wallahi zai ɗauka ayaban roba ce saboda bala'in kyanta ko kuwa kuma tana ispiya ga ispiyarin da nan a jikinta ko ta yi komai ko ba ta yi in kwanakin ya kai shi kenan ta tashi aiki Allah madaukin sarki ya ta inna lil muttaqina mafaza lalle wanda suka ji tsoron Allah suna da ainihin wato wani irin babban rabo hada'ika akwai gonaki sannan wa ana ba a cikin gonakin akwai inabi sannan Allah ya ce wa ashabul yamini akwai ma abuta dama sai ce ma ashabul yamini suwaye ma abuta dama sai ke fi su dirin makudu suna cikin wata irin magariya mara kaya magariya ba irin ta duniya ba shi sa muka ce duk abin da ka gani a cikin alkur'ani ana maganarsa an yi maganar na duniya to an buga maka misali ne don ka fahimta kawai sannan wa tsarin mandu ga kuma ayaba mai manya-manyan 'ya'ya ɗori dab da kusa da kusa ayabar ainihin wato aljanna an fahimta a yi wanda wayannan abubuwan akwai su sannan akwai tsoyorin wa akwai tsuntsaye da kuma dabbobi na aljanna wa fil jannati min at akwai tsuntsaye wa dawab da kuma ababan hawa wato dabbobi ma la ya'lamuhu illa Allah ta'ala wanda ba wanda ya sani in ba Allah ba qala ta'ala fi ma yanaluhu ahlul janna cikin abin da yan aljanna za su samu da ni'ima yace wa lahmi tayrin mimma yashtahuna akwai naman tsuntsayen da duk mutum ya ke sha'awa yanzu a nan gurin da za ka kaya ka ce da waye da waye taɓa yin farfesan ɗawisa a gidansa ko kuwa eh watakila ba su da yawa ni dai ban taɓa yi ba wallahi eh ko kuwa amma a aljanna Allah ya ce wala min khairin mimma yashtahu duk tsuntsun da kake so ka ci illa za ka ci in ka ce ka kaza kake so ka dinga ci dimin da'iman akwai in me kake so ka ci aljanna talatala ne waye waye akwai wala hamu tsairin bin ma yake huna dukkan naman da dan adam yake bukata na tsuntsu a aljanna to akwai idan yana so wanda kuma kaga anan aiki a hankali Wa warawa muslim an ibn mas'ud al-ansari qala yake ta a rajulun bi naqatin maqtuta maqtuma wani mutum ya zo da taguwarsa wacce aka sa mata linzami faƙala sai ce hadihi fi sabilillahi wannan taguwar na ba da ita saboda Allah faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah yake ce masa sabu mi'at naqa kulluha maqtuta kai ma kana da kusan kwatin naqa wato taguwa guda 700 kowace ita ma an sa mata linzami a aljanna malamai suka ce wannan sakamako ne Allah zai bashi na aiki kwaya ɗaya da yi wajen infaki Allah ya mai da shi 700 dama ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba sai ce wallahu yudaifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim sannan anharun akwai mi koramu wa uyunul janna da kuma idanu na ruwa a aljanna malam yace akhbarana Allah Allah ya ba mu labari bi annal jannata tajri min tahtiha al-anhar aljanna koramu suna gudana a ƙarƙashin ta yace wa Bashirin ladina amanu wa amilus A ayyama waɗanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau malamai suka ce yana daga cikin uslubin alqur'ani shine at-targhibu wat-targhibu idan ya tsoratar da ka yace kar kai kaza shine a tarhib fiye kudai da kai ce kai kaza kuma da yake cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa atu bi suratin min mislihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin sai ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waqudaha an-nas wal hijara wa iddat lil kafirin wannan at-tarhib ne ne sai ce wa bashirin ladina amanu wa amilus salihati wannan at-targhib ne faɗaitarwa da haka suka ce a cikin wannan ayar da yake cewa wa bashirin na amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu ayyuma wanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau lalle ba suna da aljanna wacce koramu suke gudana a karkashin ta sai malamai suka ce akwai abu guda hudu a wannan ayar na farko akwai almubashi mai yin bishara na farko akwai wa almubasharuna wa'inda aka yi mabashara sannan na uku akwai almubasharu bihi abinda aka yi bishara da shi sannan na hudu akwai asbabul bishara sababin bishara mun sha bayani mun ce me bishara shine al-isbaru bil khairi qabla ityani a baka labari wani alheri yana zuwa tun kafin alherin yanzu kamar yadda Allah ya ce ya zakariya inna nubashshiruka bi gulami اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المهراب أن الله يبشرك الله هنا مك بشارة ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى فبشرناه بغلام حليم wanda duk wannan ana faɗa mutum wani alheri zai zo tun kafin alheri ya zo to wa bashir almubashir shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama almubashsharu lahum su ne mummini waɗanda aka yi wa bishara al-mubashshar bihi kuma ne aljanna mai asbabul bishara shi ne iman wal amal salih imani da aiki mai kyau ne sababin da zai sa aiwa masu imani ainihin wato bishara shi kuma al da al'amalin amal salih ba za su zama ingantattu ba sai sun zamanto an samu al da kuma al-mutaba wannan yasa Allah madaukakin sarki yake ta haɗawa. wadansu hamsin da biyu a ƙur'ani ya ce innan na amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula innal na amanu wa amilu salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala wal asr innal insana lafi khusr illa na amanu wa amilu salihati وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات haka Allah madaukakin sarki yake ainihin wato haɗawa. da haka sai Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa innal muttaqina fi jannatin wa uyun lalle masu tsoron Allah suna cikin wata aljanna wacce ainihin wata take da idanu na ruwa na nono na zuma da kuma na giya sannan akwai malabis ahlul janna tufafin da yan aljanna za su sa ahlul janna yan aljanna Allah ka samu na daga ciki yalbasuna fiha alfaqira min asiyabi za su sanya tufafi a cikin ta na alfahari aitan ne Allah ya ce wa idara aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira sannan in za a yi mulki alaji za a harfi kafa a nuna isa ka yi tinkahu ba wanda zai tuhume ka ce dan amma nan duniya Allah yake wala kan shi fil ardi maraha kada wanda ya tafi tafiya yana takama sai yace innaka lan takriq al arda wa lan tabluga al jibala yanzu ko takalmin karfe kasa wani gurin in ka je ka isa dahu da shi sannan in ka daga kanka sai ka ga wani dingime mun dutse ya fi karau a nan duniya sannan Allah ya ce inna Allah la yuhibbu man kana muktalan fakhur amma banda aljanna mutum ya tatsa su yadda yake so min asiyab na tifaf wa yatazayyanuna fi haji anwa'il khayr min az-zahab sannan za su tifatin ku wato za su yi kwalliya a cikin ta da nau'i nau'i na kayan kwalliya na ainihin wato zinari amma a nan duniya an hana mumini amfani da da zinari sai dai mata ne sa sarƙa ɗan kunne agogo warwaro zobe amma namiji haramun ne ka ina ba ta fahimta haramun ne yi haramun ne ka wannan yana da gaske da shi yasa yan aljanna hatta zaman su sai kaji Allah yana cewa ki ina a cikin gida idan ka zo wucewa ƙofar gida ka ga mutum yana zaune yayi al-ittiqa'u ya ɗauki ƙafarsa ya ɗora yana ta karkaɗa ɗayan kafin cewa wallahi ka gyara wannan ba da matsala to dan aljanna saboda ba cikin matsala duk inda Allah zai faɗa zaman su zaka ji yace muttaqina fiha alal ara'i suna kishin gida a cikin aljanna suna kan garaje mutum yana karkaɗa kafarsa ka gyaru kuma duk wani wanda ya maka ba'a da izini da tsokana a lahira a duniyan nan in kana suka gan shi a jahannama kana zaune dama mun ci akwai cibi ko to akwai technology da an shirya aljanna wanda ba wani dan adam ne ya taba tunaninsa sai ka danno in ka danno kana kallon sa mala'iku na dubbinsa kuma kana da ikon kamar tambaya kuma ya maka amsa kuma kai ma rama dare da ma Allah ya Allah ya samu dace shi sa annabi nuhu ce in tasaru minna fa inna nasaru minkum kama tasaru in kuna mana izgili da ba'a da tsokana akwai sanda mu ma za mu rama wannan yana daga cikin sannan wato walfidda da kuma azurfa walu'ulu da kuma ba fa libasuhum fiha alhari. wato tufafin da za su sa a ciki alhari. shi tufafin alhari wani tufafi ne da ake yin shi yana da taushin gaskin gaske gurin sawa shi yasa yana da gaskin mutanen da annabi ya ba su uzuri cewa za su iya sawa akwai shi na usman Sun san babban mai kuɗi ne ga kuɗi kuma ga sunna ko kuwa sai to in ya sa riga irin wacce gama garin mutane suke sa sai jikin shi ya tura sai jikin shi ya abin nan ya yi rashin lafiya to saboda haka sai annabi yake shi ba komai ya sa amma in mutum ba uzuri yake da shi ba haramun ne sa rigan alhariri a wannan duniyar haramun ne a yi amfani da shi amma na Allah madaukakin sarki ya faɗa mana wa libasuhum fiha hari sannan furushuhum wato shimfudin su wa asirratuhum da kuma gadajen su wa iddat janna an yi tattalin fadiddukan aljanna wa amakinul julusi da kuma guraren zama fi hadaiqiha a cikin wato gonakinta wa busta wa basatinha da kuma gonakinta ne bi alwani fakhira da kuma nau'i nau'i na kayan alfahari ra'i'a masu ban kai min alfurshi na shimfudu ko قال تعالى الله مدوكين sarki ya ce fiha sururun marfu'a a cikin aljanna akwai gadaje wato maɗaukata, sannan ya ce wa akwabun mawdu'a ga kuma kofuna an ajiye sannan wa namariqu masfuba ga kuma fulillika an jikira sannan wa zarabiyu mabusuta ga kuma shimfudu wato abin shimfiɗawa. da haka malamai suka ce wannan kinaya ne a nan gurin Allah yi ga shimfiɗo ga kofuna ga fulillika sannan ga kuma wa da kuma kafet wanda aka shimfiɗa kai ma ka san lawazin ɗinsa yadda ka san ango ne an kai mata sabuwarwa sabuwar amarya wani ce mu wallahi ran da ya auren farko da ya shiga ɗakin sai daga masa ɗakin yana biya ya saba wani su takwas suke kwana a shago a yi kai da ƙafa ko kuwa wani lokaci ma ya ɗauki wannan shi ya tusa kaya a ciki da shi zai gulo a ganin ya aka zo aka aure ya zo ya ga kaza nan ya ga kaza nan ya ga kaza nan ga wata wuta nan tana tashi nan ga wani kanshi ya cin miki daki yake so sai ya ji kanshi yana dan jujjuya wallahi Allah ya sa mu dace eh sai kudamu ahlul janna masu hidima ga yan aljanna yaqdumu ahlul janna wa yaqdumu ahlul jannati wuldanu akwai wasu kananan yara da za su dinga hidima ga aljanna ko san karamin yaro yana da daukar hankali wannan yasa za ku ga idan manya na abu bai cika tasiri ba akan yaro yanayi. Yanayin wani babba yazo yana karatun ƙur'ani ya haddace ƙur'ani. babun mamaki wani dama ya kamata babba ya haddace ƙur'ani. amma a ga ɗan ƙaramin yaro ya haddace ƙur'ani yana karatu ya fi ɗaukar hankali fiye da babba ya haddace ƙur'ani yana karatu yana fata ta fahimta yansha'uhumullahu li khidmatihim zai halitte su ne saboda hidimar yan aljanna na fi gayatil jamali sun kasance cikin wato gayar kyau wal kamali da kuma cika Allah madaukakin sarki ya ce ya tsufu alaihim wuldan wato suna kewayawa akan su yan aljanna wasu kananan yara mukhalladun ababan dawwamawa a aljanna bi akwabi da kofuna a hannunsu wa abari abari nan suka ce ina'un wato wata irin nau'in ƙwarya ne tare da ƙwaryan imma tana da dogon baki da kuma abin riƙewa, wa ka'asin da kuma kofuna min ma'in wanda ya zamanto na giya wanda kake bubbugowa a koda yaushe na ita wannan ainihin wato giya ɗin malam ya ce wa ma akfahu Allahu anna min na'imil janna ko wa ma akfahu wa ma akfahu wa ma akfahu wa ma akfahu Allahu anna min na'imil janna shay'un azimun la tadrikuhu al-uqul wa ma akfahu Allahu anna duk abin da Allah ya ɓoye mu ya ɓoye gare mu min na'imil janna na me na ni'imal aljanna shay'u wani irin abu ne wanda la tudri azimun mai girma wanda la tudri qul wanda hankula ba za su biske shi ba wala tasilu sannan ba za ta sadu ba ila kullu afkar wato tunani ba zai sadu ba zuwa ga yaya wannan abin yake mimma la ainur ra'at abinda ido batawa bata ganin sa wala uzunun sami'at abinda kuma kunne bai taba ji ba wala qatar ala qalbi basharin abinda wato zuciyar dan adam bata taba tunani ba imam al-bukhari ya ruwaito da imam muslim yake cewa annabi ya ce a li ibadi as-salihin Allah ya ce na yi tattali ga bayina na kirki ma la ainur ra'at abinda ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at abinda kunne bai taba ji ba wala khatar ala qalbi basharin abinda zuciyar dan adam bata taba tunani ba bayan annabi ya gama fadar wannan sai ce faqra'u in shi'tu ku karanta fadin Allah da yake fala ta'lamu nafsun kun ga nafsun me shi na kira ne fi siyaqin nafi babu watare da ta san ma ukhfiya lakum abinda aka boye wa dan aljanna min qurrati a'yunin wanda zai faranta musu ido saboda mai jaza'an bima kanu ya amaluna sakamakon abin da suka yi na ainihin wato aiki wannan shi ne sai mai malam ka ta fabadir akhi al ya fi dan uwana kai gaugawa mai tafiya liddukul ko saboda shiga ila mako itali zuwa ga waje na gaba litahsila saboda ka sadu ala bidaqati dukul akan wato kati na shiga ila hadhihi aljanna zuwa ga wannan wa zuwa ga wannan aljanna mala yace bi taqati dukhulul lil janna katin da ake rikewa a shiga aljanna daga salman al-farisi yake cewa manzon Allah ya ce da yadkhulul jannata ahad babu wani mutum da zai shiga aljanna illa bi jiwar bismillahir rahmanir rahim sai da passport a hannun passport din an rubuta bismillahir rahmanir rahim an sa hada kitabun min Allah wannan littafi ne daga gurin Allah li fulan bin fulan na wani dan wani idan ya zo da shi ya nuna wa mala'iku shi Allah madaukakin sarki ya ce adkhiluhu jannatan aliya ku shigar da shi aljanna madaukakiya ku daniya wato kayan itacen ta nuna nune mun yi bayani wasu malamai sun ce ma'anan ku daniya daga danani yadnu ya kusanto yana wa yanzu nan mangwaran aljanna a mangwaran duniya ko lemo ko ayaba ko abarba ko kwakwa idan kana sun shi ka yi fafutuka gurin ɗebo su amma na aljanna ba haka ne. idan kana buƙatar mangoro ko ayaba ko kwakwa ko kaza duk wani ɗan itace da kake buƙata na aljanna in kana tsaye ne sai zo a tsayen inda kake in kana da buƙata ka ɗanka. idan kana zaune ne sai zo yadda kake a zaunen shine kutufu hami ne kayan itacen su nunannu ne sannan suna kusa da wanda yake da buƙatar su da ka bukata kawai sai ga lemu ya fiya tsaya kusa da kai ka ɗinka ayaba wata zo ta tsaya mangwaro ya zo ya tsaya abarba ta zo ta tsaya kwakwa ta zo ta tsaya amma kwakwa duniya ko a nan duniya ka ji ba haushi ya ce wani ya ci kwakwa ya sha wuya wallahi shi wanda ya san yadda ake ɗiba kwakwa ya san ba ɗaya mota girma da arziki wallahi to wannan yana daga ciki Allah ya sa mu dace wa yaqulu Allah ta'ala Allah yana cewa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id an kusanto ga aljanna ga masu tsoron Allah a wannan ranar aljanna ba nisa wato tana kusa da su Allah zai fi hada ma tu aduna li a awabin hafiz wannan shine abin da muka yi alƙawari ga dukkan mutumin da yake kiyaye dokar Allah sai Allah ya ce man rahama rahman wanda ya tsoron Allah mai rahama bil gaibi a koye waja a bi kalbin ne kuma ya zo da zuciya mai komawa zuwa ga Allah za a ce udkhuluha bi salam ka shiga aljanna da aminci zalika yawmul khulud wannan ita ce rana ta dawwama sannan kuma ma yasha'una fiha suna da duk abin da suke so a cikin aljanna sannan ina mazidun sannan gurin mu akwai ƙari wanda malamai suka ce a ziyaratu anan shine ru'yatul lahi ru'yatul wajhi Allah azza wa jalla fil janna ganin Allah a cikin aljanna shi yasa yake lillazina ahsanul husna shine aljanna wa ziyada shine ru'yatu wajhi Allah azza wa jalla saboda ya ce wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nazira sai malam yake cewa fa bayyana Allah azza wa jalla fi hadhihi al-aya Allah ya yi bayani akan wannan wayannan ayoyi an jawazi dukhulil janna akan katin da ake rikewa a shiga aljanna liman ko wani kuskure ne ya ji kamar ya magana ne liman ta haƙaƙa fi ne ga wanda ya tabbata a cikin littafin su arba'u sifatin wa'annan sifofin guda hudu na farko mutum ya zama to mai awwabun shine abin da Allah ya fara faɗa yake cewa ne. wa uslifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'in sai ce haza ma ya li kulli awwabi malam yace idan an ce awwabun shine rajja'u mutumin da yake yawan ƙaunar rahamar Allah sannan ta'ibu mai tuba sannan maƙuli'un, wanda yake kirantuwa amma yi gudibullaha a kan abin da zai fusatar da Allah da aka ce fal musulmin haq shi musulmi na gaskiya rajja'u, mai yawan ƙaunar rahamar Allah ne ko mai yawan komawa zuwa ga Allah ne ko ilal haƙƙi zuwa ga gaskiya fi kulli umuri duniyahu a cikin dukkan al'amarinsa na duniya saboda haka ai na farko raja'un mai yawan komawa zuwa ga Allah ta'ibun mai tuba wa ta'ibun ilallahi sannan mai yawan tuba ne zuwa ga Allah wa muqli'un sannan mai cirantuwa ne amma yughdibu rabbahu min al-ma'asi akan duk abin da zai fusatar da Allah akan saban Allah wannan shine wa shine awwabu yasa Allah madaukakin sarki yace inna ibrahima la halimun awwahum mu'min wannan shine abu na farko abu na biyu sai ce mai hafizu shine mai yawan kiyaye dokar Allah da haka mai bambancin hafizun da hafiz eh ina ɗaliban luga akwai hafiza ba ya haddace ba ko ya kiyaye mai mu in shi ba ya hafazu ba amrin shi fa eh fa ismu fa'il ba hafizu ba shi yasa duk wanda ya haddace qur'ani ba sai ake masa hafiz ba ko kuwa wala qad khalaqana al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa al-mutalaqqiyani 'an al-yamin wa 'an al-shimali ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun kun ga wa'annan suna daga cikin hafi da Allah ya ce wa inna alaikum la hafizina kiraman katibina ya alamu na mata fa'il to bambancin hafizun ismu fa'il da kuma hafiz man yufarriqu lana bayna al-hafiz wal hafiz waye zai bambanta mana ina fata mun fahimta to hafiz ismu fa'il da haka in nace maka hafiz mai kiyaye abu ko mai haddacewa ta ihu a yanzu kake kiyayewa in an jima ka manta ko baka sha ganin wanda ya haddace qur'ani ba qur'anin ya gudu baka sha gani ba kenan ya zama hafiz ne a lokacin da akwai wa tilawa lokacin da filawar ta gudu a ce masa hafiz ba sai na mata an fahimta da haka kuma hafiz wannan sifatul mushabbaha ne bismil fa'i shi kuma sifatul mushabbaha bismil fa'i yana da bambanci da wa ismul fa'i idan na ce maka wato nasirun mai taimako wataƙila yanzu ne kake taimaka ma wani in an jima ka dina amma in na ce maka nasir wannan sifa ce lazima wacce ba ta rabuwa da kai ko da yake kana taimako idan na ce maka wa jamil ko na ce maka wa tsawil daga tsawila tsawilun ba sifatul mushabbaha bane bismil fa'il in an ce ma mutum tsawil shine wanda yake wa dogo wannan sifa ce lazima wacce ba ta rabuwa da mutum nan baka taba ganin dogo ya komawa ba gajeri haka kasirun sifatul mushabbaha ne wa bismil fa'il ina ba ta an fahimta shi yasa yana daga cikin sifa guda goma da Allah ya faɗa duk wanda yake da shusi ya samu babban rabo da yake cewa wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'atum bi sai yake wa zalika huwa al-fawz azim sai yake at-ta'ibuna al-abiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillahi wa bashiril mu'minina wajen sallah yake mana hafizu ala salawatu was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin wajen zane yake wallazina hum li furujihim hafizuna ina fata an fahimta da haka hafiz sifatul mushabbaha ne bismil fa'il ko kuma ya zama sigatul mubalaga shine wanda yake yawan kiyaye dokar Allah madaukakin sarki shine malai yake cewa ayyaha fazul yana kiyaye alƙawari shi kuma ɗan adam alƙawari guda biyu ya ɗauko akwai tsakaninsa da Allah akwai tsakaninsa da mutane wa ɗan uwansa duk inda Allah ya alƙawari biyun yake haɗawa idan ya ce wa aufu bil ahad innal ahada min kana mas'ula akwai alƙawari tsakaninka da shi akwai alƙawari tsakaninka da wa da mutane da yake allazina yufuna bi ahadillahi wala yanquduna al-misa suka ce ahadu akwai na Allah wanda kai tsakaninka da kai da shi tun daga alamin zarra cewa za ka bauta masa shi kaɗai ba za ka haɗa shi da kowa ba sannan akwai alƙawari tsakanin kadawa da mutane da ya ɗauko yancin sifofin laifin birra an tuwallo wujuhakum qibala al-mashriq wal maghribi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata mala ala hubbihi ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة فيه والموفون بأهدهم إذا آهدوا ما سكت القول إذا سكي القول أكانس لألا كوت أكانس دوا لمتاني ينقنس فلا ينقضه بايا وروليش ولا ينقصه بايا كونشي ولن القول وانا شيني wa shine hafizu sannan abu na uku shine man kasiyar rahmana bil gaibi wanda ya ji tsoron Allah a koyi da haka malamai suka ce akwai bambanci tsakanin alkhawfu da alkashiya ina ba ta fahimta alkashiya shine martaba na sama akan alkhawfu shi yasa mafi yawanci malamai suka ce ba wanda ke kai mataki na alkashiya in ba malamai ba don shi yasa Allah ya ce inna ma ya Allah min ibadihi sai ce al-ulama'u amma wanda ma ba malami ba suna kai wannan me alkhashiya shine halatto da Allah lokacin da za ka yi abu Shi halal shine Kamar hadisin mutane guda uku da kowa ya san wannan hadisi mashhur wanda kun ga akwai wanda yake da matsalan iyaye akwai mai matsalan wa wata mata yana son ta sannan akwai mai matsala wani kuɗi ya hada shi da wani kuma kowanne ya halatto mu da kansa Allah akan wannan ainihin wato kabiyar wannan shine ainihin wato alkashiya shi yasa daga cikin sifar masu imani da Allah zai ba su aljanna da yake afa man ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika alhaqqu kamar huwa a'ama sai ta inna ma yatadhakkaru ulul alba. na farko yace allazina yusuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mithaq Ke kenan ko sai yace wallazina yasluna ma amara Allah bi an yusala sai yace me wa shauna rabbahum sannan suna halatto da Allah lokacin da za su yi abu sannan waye su alhisab suna jin tsoron mummunan hisabi sannan walladina sabaru tiga a wajen rabbihim wa aqamu salata wa atu zakata wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqubad da wa'annan su da gida mai kyau wannan shi yasa malaka yake ai man khafa Allah wanda ya ji tsoron Allah fi sirri a ɓoyensa haisu la ya rahu ahadun illallah ta yadda ba wani mutum a duniya da yake ganin sa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan shine Alkashiya. abu na hudu waja abi qalbin munib sannan ya dawo da zuciya mai komawa zuwa ga Allah ay laqi Allah yawmal qiyama bi qalbin salim ya haɗu da Allah da zuciya salim a wancan karatun da muka yi mun ce ibn al-qayyim ya ce la يكون القلب سليما إلا إذا تخلص من خمسة أشياء دمي دمي مكفلا أه؟ الله يأتي من فيوم لا ينفق مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لا نأتي دبا وند إسي كوكتا سي وند يجيم الله دا زوتيا سليم sannan muka ce wani ƙayyim ya ce zuciya ba za ta zama salimu ba sai ta kukuta daga abubuwar barin sa uwa a hanya na farko ya ce min me min shirkin yunaqid da tauhid dole sai ta kuɓuta daga shirka wanda ke warware tauhi na biyu ya ce ne min bid'atin tunaqid da sunna sai ta kuɓuta daga bid'at da ke warware sunna na uku ya ce min gafalatin tunaqid da zikir ko sai ta kuɓuta daga rafkana wacce take warware zikirin Allah sannan sai ta kuɓuta min sha'awatin tunaqid da al'amur daga sha'awar da take warware umarnin Allah saman wa min hawan yunaqilul ikhlas sai ta kawata daga san zuciyar da yake warware ikhlasi wa'annan abubuwan guda biyar sune ibn qayyim yace la yakunu qalbu saliman illa idza ta min khamsati ashiya da haka in zuciyar mutum akwai shirka akwai wa bid'a akwai rafkana da shagala da sha'afa wanda ta sa mutum bashi da lokacin zikirin Allah bai karatun ƙur'ani be kaza be kaza be kaza sannan ga sha'awa in Allah ya ce a yi abu mutum ya rinjayar da son zuciyarsa ko sha'awarsa akan umarnin Allah da kuma hawa san rai wanda kuma yake warware ikhlasi mutum san zuciyarsa ya sa shi ya hana shi yi abu dan Allah ta shi kenan wannan zuciya ta samu matsala Allah ya kiyaye mala yake fa'ida ta haqqaqta hadhihi sifatil arba' idan ka tabbatar da wa'annan sifofin guda biyar ko fil muslim a cikin musulmi Allah madaukakin sarki yake cewa sai ke cewa fa'ida ta haƙaƙa ta hadhihi sifatul arba idan wa'annan sifofin guda hudu suka tabbata fil muslim a cikin musulmi to shine Allah madaukakin sarki zai ce gare shi qala Allahu lahu sai Allah ya ce udkhuluha bi salam kai ma ka shiga aljanna yau da aminci dalika yawmun khulud wannan ita ce ranar dawwama duk wanda ya shiga aljanna ba zai fita ba lahum ma yasha'una fiha suna da duk abin da suke so a cikin ta sannan waladaina mazid a gurin mu suna da ƙari da haka malam yace waladaina mazidin ka qaulihi ta'ala lil ladina ahsanu al husna wa ziyada wa ziyadatu hiya an-nazaru ila wajhi Allah al-karim ita ce kallon fuskar Allah madaukakin sarki mun yi bayani dogo in ba ku manta ba a tafsirin mu na bara a lokacin da muka zo bayanin kalla inda kuma an rabbihim lamahjubuna su kafare an sha makance su ba za su ga Allah ba kuma mun tattaba matsalar mun kawo hujjojin zila da suka ce ba za a ga Allah ba kuma muka kawo hujjojin ahli suna da suka ce za a ga Allah kuma wallahi babu wani dalili daga Allah ko annabi da yake ba za a ga Allah a lahira ba abin da ya tabbata shine za a ga Allah a lahira kuma Allah maɗaukacin sarki ya sa mu ganshi don Allah yake wujuhun yawma ya nadira ila rabbiha nadira a wancan lokacin wa darabna lakum al-amsal mun buga misalai maka kawo kalmar nazara idan ta zo a larabci da shi a gabanta maka ce tana zuwa da ma'anin at-tafakkur tunani idan kalmar nazara ta zo babu fi babu ila a gabanta tana zuwa da al intizaru kamar yadda muka karanto a cikin wannan littafin يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا مكتمي wannan yana zuwa da ma'anin al'intizaru jira amma muka ce kalmar nazar idan ta zo da ila tana dafa mai gani na ido kuma mun buga misali da ayoyi da dama a wancan ainihin wato tafsiri wanda la ya hata ila al'adati bai bukatar da sai mun kara maimaita waɗannan ainihin wato bayanai da muka yi akan matsalar ganin Allah subhanahu wa ta'ala ko kuwa shay'un babu wani abu a habba ila ahli jannati wato akan mafi soyuwa akan kan aljanna min yawmul juma'ati irin wannan ranar ta haduwa din yawmul mazid ranar wato da za a kara musu li'annahum yarawna fihi jabbar jalla jalaluhu domin da su ga Allah madaukakin sarki wa taqaddasat asma'uhu wanda sunansa sun ainihin wato karkata a nan gurin akwai hadisai da dama da na ɗibi wannan suke magana akan aljanna da kuma ainihin wato ni'imominta da abin da Allah maɗaukakin sarki zai ba 'yan aljanna Allah ka samu na jiki amma Allah ya sa ni zan fara shigewa ga insha Allah sannan sai ku zo daga baya annabi ya ce da kala ahlul jannati aljannata in 'yan aljanna suka shiga aljanna yunadi munadi sai mai kira ya kira yace inna lakum an tahayu fala mutu abadan aljanna kuna da rayuwa har abada ba za ku mutu ba wa inna lakum an tasihu fala tas fala tasamu abadan kuna da lafiya ta dindindin a aljanna ba za ku yi rashin lafiya ba waye ka taba ganin shi da lafiya ta dindindin a duniya musamman yanzu da zamanin nan cututtuka suke ketowa wasu a kirkiro su wasu kuma bala'in mutane ya ji Allah ya ballo cutar sannan wa inna lakum an tushibbu fala taharamu abadan sannan a aljanna mutum saurayi ne har abada ba su ba ita kanta tsufa wata cuta ce mai zaman kanta sai sa abubuwa guda uku malamai suka ce mutum bai sanin suna da kima sai abu uku ya same su na farko mutum idan yana da wadata ya kashe kudin shi inda bai dace ba to bai sanin wadata na da kima sai talauci ya zo mai ko kuwa lokacin ne sai ya je kasan layi ya dawo saman layi Allah bai san ya dawo ba <clears throat> abu na biyu shine wa samartaka wallahi mutum ba zai san samartaka na da kin abu sai tsufa ya zo mai tukunna sai da zaka ga da zaran mutum shekaru na ƙara zuwa mai yana ƙara experience da hankali da natsuwa yana gane cewa abubuwan da aka yi fa baya ba bai kamata a ci an yi wa'annan abubuwan ba sannan haka lokaci mutum ba zai san cewa ba lokaci yana da kima wallahi sai rashin lokaci ya same shi sannan zai san cewa yana da ainihin wato kima wannan shi akwai hadisi guda biyu hadisin abi sa'id al-qudri yake cewa Allah madaukakin sarki yana cewa hadisi al-qudsi ta hannun manzon Allah ya qulu li ahli al-jannati Allah zai ce ma yan aljanna ya ahli al-jannata ya ku yan aljanna fa yaquluna sai sai labbaika rabbana wa sa'adaika Allah arziki ya tabbata gare ka kuma mun amsa maka wal khairu fi kuma alheri a hannunka yake to ya kulu sai Allah ya ce hal raditum in kun yadda da abin da na baku na sakamako a nan lahira to ya kulu na wama lana la narda ya rabbana kowa in yaga irin abin da aka masa ba wai shatar tara ta arziki ba ce a'a tiriliyan ta za a yi ma kowane mutum ya rabbana wa qad a'taytana ma la tu'ti ahadan min khalqika ya ba za mu yarda ba bayan ka ba mu abin da baka ba wani a cikin halittunka ba sai kuli sai Allah ya ce ala awdikum afdala min dalika to yanzu abin da kuke tunanin ma na ba ku zan baku abin da yafi shi fa yaquluna sai yan aljanna su ce wa ayyi shay'in afdalu min dalika wani abu za ka bamu wanda yafi wanda ka bamu fa yaqulu sai Allah ya ce uhilla alaikum ridwani fala asqatu alaikum ba'dahu abada na saukar da yadda ta akan ku har abada ba zan yi fushi akan ku ba shi yasa malamai suka ce bayan shiga aljanna yadda Allah da yan aljanna za su samu yadda ta dindindin ya ku shiga aljanna yasa ce wa ridwanun minallahi akbaru yadda da yan aljanna za su samu a gurin Allah ya fi shiga aljanna girma sannan kuma ganin Allah ya fi shiga aljanna kuma ya fi mai ya fi yadda Allah subhanahu wa ta'ala hadisi na biyu shine hadisin da annabi yake ta idan dakala ahlul jannati aljanna idan yan aljanna suka shiga aljanna sai Allah madaukakin sarki yake ce musu na shi'an azidukum kuna san wani abu in ƙara muku sai na sai su ce ma Allah alam tubayyid wujuhana ashe baka sa fuskokin mu sun yi fari kalba fari tas fari fat ina fata an fahimta shi yasa dole ne a yi kokari wajen karatun luga in sawida yayi baki amma ba. Ya yayi mugun baki ba wai yayi baki ba bai dafa ya yi fari amma ibiyadda shi yasa Allah ya ce yau mata biyar dodohun wata suwar dodo akwai ranar da wasu fuskoki za su yi fari kal fari fat fari kan abdullahi dan mas'ud ya ce yau mata biyar da ahli sunnati wal jama'a ranar da fuskokin ahli sunna wal jama'a za su yi fari sai Allah madaukakin sarki ya ce alam sai su ce alam tu dukhil aljanna Allah baka shigar da mu aljanna ba wa tunjina minan nari kuma baka tsayar da mu daga wuta ba fa hijab sai Allah madaukakin sarki ya yayi shamaki wanda yake tsakanin sa da halittu ba tsakanin shi ba shi Allah fama utu shay'an ba a ba yan aljanna wani abu ba ahabba ilaihim min an-nazar ila rabbihim wanda suka fi bayan shiga aljanna shine ganin Allah subhanahu ta'ala da haka insha Allah sai na gan shi ne eh, to insha Allah za mu gan shi kun san ababun roƙo to ka fara ma kanka tukunna ko kwa duk mutumin da ya kalli usulubin qur'ani ya san sai ka fara ma kanka tukunna zanne sai kan wani rabbi ghfirli wa walidayya wa mu'minina yawma yaqumul hisab ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا لا تزيد في كفارة مكانك والله in kuka shiga aljanna neman shiga an samu matsala Allah ya samu dace saboda haka za mu ainihin wato ɗaya a insha Allah sati mai zuwa da sati na biyu sai mu kokari a gurgudu sai a gama wannan littafin mu da mu ci gaba da karatun littafin mu da muka saba abin da muka faɗa ne Allah ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya yafe mana akwai dan uwa da yake kasa kasit a nan waje kusan duk mutumin da yake huduri nan masallacin ya san shi wato an fi sanin sa da dan liman amma sunan sa malam Abubakar ina fata an fahimta da yawa mutane sun lura wanda yake kasa kafin a nan waje wani lokaci yakan sai da yan rediyoyi irin wa'annan dan gidan malam sama'il idris ya yi aure kuzaima sun tafi dauran auren daga nan an yi walima ta wa'azi daga abu daga nan wato jos za su wuce abuja akwai wa'azi a can to a hanya aka yi hatsari wannan bawan Allah da ke zama a nan gurin ya kasa kafin yana daga cikin wanda Allah ya marasuwa saboda haka wannan shine abin da ake faɗa kullum annafsu tabaki ala duniya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha لا دار للمرء بعد الموت يسكنه إلا الذي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها yanzu ga shi nan muke ganin shi a gaisa da shi a yi mu'amala da shi yanzu har abada ba wanda zai ƙara gani shi a cikin mu sai dai an tsaya gaban Allah shi yasa muke cewa Allah madaukakin sarki da yace Allahu allazi khalaqakum min ba'd Allah shi ya halicce mu daga rauni mun ce matakan halitta dan adam guda takwas da Allah ya faɗa na farko daga ciki babu shi Allah ya samar da shi na biyu dan adam din ko shi waye an yi lokacin da bai wuce majinar da kake kakuwa ba ka tofar da ita wannan shine mataki na biyu da ɗan adam ya zauna mataki na uku ya zai ya zauna aka cakuɗa shi daga manin ya koma jini ya koma ɗoka sannan Allah ya fito da shi duniya yana tsifil bayan ya biyo mataki na mai na janin jariri wa'annan matakan da ɗan adam ya ainihin wato baro sannan wannan ɗan adam ɗin ne Allah zai ce a yi abu ya ce ba za a yi ba Allah ya ce a yi ya ce ba za a yi ba Allah ya ce a bari ya ce ba za a bari ba shi yasa muke cewa duk mutumin da ya kalli yadda rana take fitowa da yadda take zuwa ta je ta faɗi to yana da alaƙa da yadda kowane dan adam ya fara rayuwa da yadda zai gaba yanzu ɗazu da safe kowa ya ga rana lokacin da ta fito lokacin da rana ta fito ba gawo ta fito da ƙarfi ba a hankali ta fito da ta fara fitowa lokacin da za ta fito ko yaro karami bejin zafinta saboda za a rauninta tana nan karfe bakwai bakwai da rabi takwas takwas da rabi tana ƙara ƙarfi a hankali tara goma sha ɗaya sha biyu sha biyu da rabi daga sha biyu da rabi zuwa ƙarfe hudu lokacin balagar shudda ta fi iya ƙarfinta da za ta iya kaiwa dan adam in ya fara rayuwa shekara biyar goma sha biyar sha takwas ya fara kai shekaru na ƙarfi daga lokacin da ya kai shekara talatin talatin da biyar arba'in ya kai balaga a shuddau duk wani mutum a duniya ya yarda cewa idan aka yi la'asar rana ƙarfinta ba ƙaruwa yake ba guwa yake amma in nuna ba za ta nuna ba sai an ce maka ƙarfe biyar ta yi biyar da rabi an dumfare shi da duk wani mutum a duniya ya yadda rana yanzu karfin ta yake dan adam da ya kai shekara arba'in karfinsa ba karuwa yake ba arba'in da biyar hamsin ko mutum ya ki ko ya so dole yanzu ko sai ya nuna nasa ya fara ja baya to yadda wannan ranar karfe biyar biyar da rabi kana ganin ta a hankali a hankali tana gangarawa shida shida da rabi bakwai saura ka neme ta karasa ko to billahi da kowane mutum haka ya fara rayuwa haka ya ƙari shi haka ya biyo wannan wa wannan matakin yanzu da lokacin wasu yanzu ya riga ya biya ya faɗi kuma ba wanda zai ƙara ganin su shike an riga an gama saboda haka Allah ya samu cika da imani ba shi kaɗai bane su hudu ne akwai wani mutum yana harkar magani ɗan agaji ne sunansa Umar yana da kuma yaro babban ɗansa anas da shi da babban ɗan nasa duk allah ya masa rasuwa tare da shi wannan mutum ba su da wata harka a duniya sai harkar ina aka fito harkar yadda za a tafi wa'azi da yada da'awa sun fito daga gurin da'awa zuwa gurin wa wurin da'awa Allah ya ɗauki su da aka yi ba su kullu abin alama mata alai kowane mutum akan abin da ya mutu a kansa a kansa Allah mutu hukun zai tayar da shi Allah ya samu mutu akan abu ainihin wato mai kyau da haka wannan bawan Allah muna roƙon Allah Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama da shi da sauran ƴan uwan da suka rasu tare Allah ya sa su huta Allah ya karɓe su a matsayin shahidai da suka bari na zuri'a a bayan su Allah ya musu albarka Allah ya ba ƴan su haƙurin rashi mu kuma Allah maɗaukin sarki ya sa mu cika da imani da aiki mai kyau dakta ɗazun jiya muna ta waya yadda za a yi ƙoƙari a ji a yadda za a je a musu ta'aziyya a madadin kwamiti na wannan masallaci a shugaba mala abdullahi balalau daga can mataki na ƙasa kamar yadda muke cewa mutane an samu ainihin wato canji na harkar shugabanci wayannan mutanen a matsayinsu wannan ɗan agaji ne wannan mai sai da kasa ne wannan mai kaza kaza amma dukkan waɗannan mutanen da matsala ta haifasa ba daga ranar yaushe ba jiya ba ne daga jiya zuwa yau sai da shugaba mal abdullahi balalau ya naƙo tawaga tun daga matakin ƙasa ya turo mala abdullahi sale pakistan shugaban izala na kano da daraktan yan agaji na kasa imam mustapha sufi da kuma daraktan da'awa na ƙasa shine malam ali salim ya ce a zonan kaduna aka haɗa da ni da malam ibrahim kasuwan bacci da malam jamil albani da wasu sauran bayan allah ya ce mu je a madadin shi waɗanda duk suke asibiti a je sai an gaida su sannan duk wanda ya ji akwai sako da ya bayar daga ofishin cewa a kai musu wayancan mutanen ya sa an kai musu kayayyakin abinci da kuɗaɗe saboda haka lallai kamar yadda muke faɗa mutane harkar shugabancin izala zai canja daga yadda yake yanzu ba harka ba ce ta wawura fi ku ina ba ta fahimta yanzu harka ce ta da za a taimaki addini da al'umma Allah ta'ala ya ƙara ma Malam Abdullahi Balalo basira da hangen nesa da kuma haƙuri yadda zai ƙara shugabanci akan al'amarin jama'a mu kuma a matsayinmu na mabiya Allah ya ba mu ikon yin biyayya yadda ya dace subhanaka allahumma ba bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum to bismillah ba sai ka ka duka ba ko to bismillah Thank you. munafiki shine wanda yake bayyana musulunci a baki ya boye kafirci a zuciya wannan shine munafiki shi kuma munafiki ba ma musulmi bane kuma wayannan munafikai a zamanin annabi sun ba addini wahala kuma yanzu suke ba addini wahala ko kuwa saboda haka ɗaya daga cikin sufofi na munafikai suna da yawa malamai sun yi rubuce-rubuce akan sifatul munafiqina sun tattaro su sun kai hamsin da wani abu daga ciki akwai yawan rantsuwa da Allah akan ƙarya daga ciki akwai gorin gari ko kuwa kuna rigima da mutum akan wata matsala ta addini ka kawo aya ka kawo hadisi shi ya kasa kawo aya ya kasa kawo hadisi sai fa asalin ka ma baku ne ya kamata a kore ka a garin nan ba haka ake ba ya kuluna da in ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz min hal azl sai kaskantattu sun fitar da masu izza sai yan gari sun kori baki da da ana maganan addini kaje maganan bako ta taso to Allah ya kiyaye an samu matsala ka ya kamata ya mana bayani mu sani cewa wani irin aiki ne aikinsa. akwai aikin da mun san dama doka ne ba a banjin jin ba kamata ya zai shiga da wa ba da gemu ko kuwa akwai aikin da kuma dama dokarsa ba maganin gemu ko ka ajiye ko ka ajiye wannan ba miskil abin kawai watakila wani ne yake so amfani da damar da yake da shi ya takura maka don addininka sai kuma idan ka san ratinka da yancinka da dama ai kowane mutum za a ɗauke shi aiki sai an tambaye shi bayar religion ɗinka ba sai mutum ya rubuta ba in kiristanci yake yi ya rubuta in kafirci yake yi ya rubuta shi kafiri ne ko kuwa haka wannan shi ne ka'ida da saboda haka in abu ne wanda dama a ka'idar sa haka yake a dokar ƙasa sai mu wannan lalura ne in kuma wani ne a yanzu yake so ya takura mai ko kuwa to shi kenan wannan ba wani dalilin sai ya nemi ɗinkin sa cewa bai isa ba wallahi ya ja ya zare min ido shi ma ya yi ya zare min ido kuma ba abin da zai faru in yadda ki tebur shi ma ya dake ki tebur din in tebur din ya karya ayi waje Thank you. mun ce duk wanda yake jin tsoron Allah zai dinga sammako gurin aikin alheri aya gurin aikin alheri ne Allah ya ce mana wa fi zalika faliyatana faslimu tanafisuna alan ake gwagwarmaya da tsere da rigirgi ya zaman to mutane kullum ana rigirgi ne waye zai sohun gaba amma ne sai dai a dinga rigirgi waye zai dinga zuwa ofis ko kwa yasa malamai suka ce ba wanda ya kai ladan har ma saɓani an yi da ladan da liman waye ya fi falala wani suka ce ladan ya fi liman falala wadda duk wani gurin aiki a duniya gidan kowa kafin a buɗe shi a duniya sai an buɗe masallaci ba haka ba ne ina hukumar da take kula da ma'aikata wajen waye yake zuwa aiki da wuri waye baya zuwa to ladan ya fi kowa zuwa aikin allah da wuri ko kuwa to saboda haka wannan shine sai annabi ya ce wa man ajlaja wanda duk yake yin sammako gurin aikin alheri balagal manzila to zai kai inda ya kamata ya kai na masauki sai ce ala ku saurara inna sal'atan lahil galiya lalle fa Allah Allah aljanna tana da ainihin wato tsada wannan shine bayani a takaice Thank you. ƙayyade iyali haramun ne haramun ne haramun ko kuwa sai dai inda lalura shi kuma lalura sai zamanto da fatawa ko kuma da ba da shawara ta likita amintacce cewa in ba a yi ba ita matar da suke ɗaukar ciki a yiwuwar rasa ranta wajen ɗan da take ƙoƙari ta kawo shi duniya shi kuma zai sa sai sababin barin duniya domin akwai wannan malamai suna gani saboda ita kafu a kafu da rareni wannan ja'i ya halatta amma haka kawai akwai wani likita da ya zo guri na yayi hudin nan na gaishi gashi matashi ne alhamdulillah kuma likita ne babba amma kuma yaro ne matashi dan a ma yake aiki sai na ce masa a ah, ya kai kai aure da wuri kuma a shekarun shi gashi 'ya'yan shi hudu yanzu na ce sassa kaya ba za ka ba da mutanen ku zai rabu da su shirman banna suke wasan abin da suke yi ba an fahimta a yi kuma yanzu mafi yawancin matan da suke fatawa akan al'adar ta tarihi ce za ka ga matan da suke yin famini planning to dukkan abin da Allah ya sunantar da shi ga ka'idarsa da an ce an canza to sai an samu matsala yasa wata da ta ta yi allurar maimakon ce al'ada sau ɗaya a wata sai ka ta yi al'ada sau biyu ko sau uku a wata ɗaya shi kenan ta samu matsala in ba sa'a ba da haka wato haramun ne wani fasto ana tunar da shi lokacin da irin wannan rikita rikita ka taso ana tuntuɓar ɓangarorin musulmi da ɓangarorin wanda ba musulmi ba don aji ra'ayin wannan addinin da wancan sai ce su a gidansu su goma sha ɗaya ne baban su haifa kuma yanzu shi kaɗai Allah ya taimaka na goma sha ɗayan na ƙarshe ya zama fasto ya ce da an kashe shi an yi famili fulana ai da an mai bakin ciki da bai zama fasto ba ko kuwa ina ma ta an fahimta shi yasa Allah ya ce wala ta a wula da taqtulu awladakum khashyata imlaqin sai ce na haɗu kuma wa iyyakum inna qatlahum kana an kabira haka Allah ya ce. wani likita ya taɓa zuwa yana ba wani malamin mu labari da dadewa ya ce a dakin su su goma sha uku baban su ya ba ya ce daga kan na goma sha ɗaya daga na sha ɗaya sha biyu sha uku ya ce wallahi a gidan su Allah ya yi arziki suka zama manyan mutane su suke ɗauke da matsoliyar babar da maman da sauran yan uwa wanda suka fito uwa ɗaya uba ɗaya da sauran famili yanzu da an yi family planning kuma an yi an kashe su wallahi da haka uban shi ma zai ci gaba da shan wahala ko kuwa saboda haka wannan shi ne iyayenmu a baya za ga su ba su bakin ciki haihuwar mutum ba da yi masa tarbiyya da kawo shi duniya amma sai ga wani shi an kawo shi duniya an yi tarbiyyar shi an yi wahala da shi amma shi yana bakin cikin ya kawo wani duniya ya wahala da shi ya tarbiyyar shi ba abin da yake faruwa ba kenan to saboda haka haramun ne da gaskiya wannan shi ne sai tambaya ta biyu mai auren yar ɗariƙa ko kuwa wani na bada shawara in za ka auro mata ka auro jarariya ka huta da gyara wallahi wannan shi ne in ba haka bako don kwanan nan wani je ya auro aka samu matsala abokan suna zuwa ɗaurin aure gidan suka ce to gaskiya tun da muka ga hoton jagwa muka san an samu matsala wallahi shikenan ko ba a daɗe ba auren yi mutu saboda kai za ka ce a yi gabas ka ce ba za ta yi ba yamma za ta kuma ita ce wacce ta fi sauƙin ba wuya ya zamanto tana mu'amala da da bokaye wala ka ni ban ce haramun bane kai tsaye amma ni dai ba zan aura ba wallahi wannan shine Allah ya sa mu tafi Thank you. wallahi ban sani ba ba zan iya wakiltar sa in yi magana inda kun ga ba mutum bane wanda yake zaune a nan kuma asali kar ku manta filin da ake yin tafsiri na ranar juma'a filin waye filin waye filin malam bello azmawi da tun da filin sa ne a ka'ida biyuwa wani ya zai saka karatu a gurin har sai an tuntuɓe sa an sauke haƙƙin da ke kansa na mutane ina fata an fahimta yana da shawarwarin da zai bare bare a abin da ya sare na karatu a masallacin kike ya zo da motarsa zai yi karatu kawai sai ga an yi lebar din masallacin kuma shi ba a faɗa mai za a rushe masallaci a gyara ba akwai matsala ko babu yana ganin duka su bin ya kamata a tuntuɓe su da shi wanda zai yi karatun a ji lokacin sa shin so ɗaya zai iya shigowa duk sati ko ko a a wata so biyu zai dinga zuwa sannan shi wanda yake wa wanda yake zuwa karatun asali malam bello wanda muna fatan allah ya ba shi lafiya ya dawo ci gaba da sa da haka in ya dawo in an zo in dai za a kawo wani zai karatu a gurinsa to dole ya to da sharadi in malam ya dawo da waje zai tashi ko kuwa sai a canza wata wa wata rana malam ya dawo sa wanda kuma muna fatan allah ya ba shi lafiya ya dawo ya ci gaba da muku tafsiri a wannan masallaci kuma a sake cikin addu'a allah ya ba malam lafiya amma sha Allah zan yi kokari zan tuto shi malam kamar na tibi daga baya sha Allah Allah ya sa dace wa alaikum salam ya to kajima alhamdulillah da haka malam dakta ya ce a muku albishir malam bella al'adamawi ya ce yana ganin zai fara zuwa kuma ko ni ranar da mun yi magana da shi ya dawo da karatunsa na ina ne ina malam muktarma na ranar abin nan da yake daga baya kuma dawo da wani karatu daga baya ya kuma dawo da wani karatu na aka yana ganin insha Allah dukkan inda yake karatu zai dawo da karatun su ya ci gaba wanda babban abin da muke bukata da addu'a shine a gurin yan uwa a cikin addu'a Allah ya bashi lafiya kuma ko shakka babu kun sun ce a malam Bello yana daga cikin mutanen da sunna take amfanuwa da su a jihar nan da sauran wasu gurare to kun ga tun daga albishir ya riga ya zo yana ganin abin da wasu ya kuka idan mai waje ya zo sai mai kamar ma yi sai na ke kayan ina fata an fahimta da haka muna fatar insha Allah malam ya dawo ma ya ci gaba da yin tafsirin nan da kansa kuma Allah ya bashi lafiya da gumammiya abin da ya faru a baya Allah ya sa ainihin wato kafara ne ina fata an fahimta da haka wannan shi ne shikenan ina ganin insha Allah ya ko allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik